yasa Danejo haɗe kukanta ta kalle shi tamkar ba ita mai ba ita ce mai kukar ba ta ce yawo za mu je to ban ɗauko takalmi na ba fa bai kula ta ba ya ci gaba da tafiya har suka bata a gidan ita ma ba ta sake kula shi ba sai mai da duban ta kan titi da ta yi tana kalle kalle gaban kofar wani lafiyayyen mul suka tsaya da aka manna babban allo dauke da rubutun AKK Danejo da ta rungume hannayenta tana zanzare idanu tana kallon mutanen da ke shige da fice ya kalla ya ce yanzu ma jira kike na bude miki turo baki ta yi ta langwabar da kanta ta ce ba zan fita haka ba bani da bani da kallabi da takalma ya Allah ya faɗa tare da bude motar ya fita da kallo ta bishi har ya shige mul ɗin sannan ta tabe baki ta mai da kallanta ga titi ta ce dogo dogo sai girma kamar rakumi sai kuma ta turo baki kamar za ta yi kuka ta ce ni nono ma zan sha gashi ina kewar addakele da uwar garke ba jimawa ya sake fitowa hannun shi rike da wasu irin takalma masu tudu da shegen kyau inda take zaune ya buɗe tare da rusunawa da sauri ta juyo don ba ta ga tahowar shi ba kafar ta ya jawo ya fara saka mata takalmin yana balla mata yana gama saka mata ya kamo hannunta ta fito daga motar tana fita ta tattare rigarta tana kallon kafafunta washe baki dai tana dariyar jin daɗi ta kalle shi ta ce bandi sun min kyau ko ye na yi takalman yan gayu rufe kofar yayye ja ta zuwa ciki tanejo hankalinta na kan takalmanta hatta da tafiyar ta ma ta sake saboda ta saka sabbin takalma suna shiga ciki wani katon mutum mutumi na zaki da aka ajiye a dab da shiga ya bata tsoro ta mugun sauri ta sake rike hannun shi da hannayen ta biyu gam ta lafe a jikin shi ta ɓoye fuskarta kallanta yayyen da ta leƙa kallanta yayyen da ta leƙe mishi uwar uwa wata fara sai kuma ya kalli inda ya ga tana satar kallo murmushi tare da mata uzurin dole ne kam tunda ita ba ta taba gani ba ko da a TV shi da yanzu ma bayi da TV bare ta gani don haka ya bambare ta a jikinsa ya maido da ita ɗaya barin nashi sannan suka ci gaba da tafiya matakalar da ta ji an hau ya sa ta buɗe idanu da sauri ta saki hannun shi za ta koma baya ya rike da ya ce meye da firgici sosai a tare da ita ta ce haka za mu hau sama fa in wallahi idan na durko kai ne za ka daure ni bayan na karya gafa dariya mai sunan dariya ce ta subuce masa duk da yana son kama jikinsa ko da mutanen da ke kai kawo da kuma kyamarorin da ke akwai saboda tsaro kallanta yana ci gaba da murmusawa ya ce kina ji ko ba za ki faɗi ba ba gani a gurin ba ba zan bari ki faɗi ba girgiza kai da ta sake ja baya ta ce kai da kake ma mutum tsawa ma ni dai ba zan hau ba sama fa mala'iku suke zama a can ka ji ka da wata magana haka kawai sai in kai kaina wajen su sun kuya waye yana kilkile dariya har da rike ciki da kyar ya tsagaita dariyar ya sake kallon ta ya miƙo mata hannun shi ya ce ki yarda da ni ba zan bari ki fadi ba kuma saman ai wajen kayan wasa ne za mu je ki zaɓi wanda kike so ko ba kya so wani kallo ta mishi mai kamata ban yarda da kai ba sannan ta ce da gaske can ma a saman ɗaki ne kira ya ɗaga mata alamar eh a hankali ta matso ta miƙo mishi hannun tana faɗin to ka rike ni da kyau dan Allah ɗaya hannunta ta ɗora a kirjin ɗaya hannunta ta ɗora a jikin kariyar da ke kan matattakalar ɗaya hannun ta miƙa wa Khalid yadda take takawa da yanayin tsoro kamar tana tunanin zai rabu da ita ne hakan ya sa shi taɓe baki har suka haye sama hawa na ɗayan jin ya saki hannunta kuma ta fara arba da kayan kyale-kyale ya sa ta zaro idanu ta ce ganin ta fara araba da kayan kyale-kyale ya sa ta zaro idanu ta ce kai aljinnar da malamin mu ya faɗa mana akwai komai da komai fuskar shi da yanayi na damuwa ya girgiza kai a dakile ya ce ki wata diyar da gaggawa za mu koma gida jujjuyawa ta yi tana faɗin a ina ina suke inda ya ga tarin yar tsana ya nuna mata da yatsa karasawa ta yi tana kallo baki sake kanta a sama wata siririyar yar tsana ta ɗauko ta juya tana nuna mishi ta ce wannan nake so har ta fara takowa sai kuma ta tsaya da sauri ta nuna mishi sama tana neman daka tsalle ta ce bandi dubi babba can don Allah dauko min ita kai kafi ni tsayi a dakile ya tako ya kai hannu ya dauko mata miko mata yayyace shikenan idanunta akan yar tsanar ta ce la dubi kallo na take ita ma kallon shi ta yi ta nuna mishi siririyar ta ce bindi wannan zan sa mata hari wannan kuma tun da uwa ce sai ya rinka kiranta da inna wuro waina idanuwan shi sannan ya mata alama da hannu alamar su tafi gaba ta shige ya bi bayanta sai da ta sake rike hannun shi kafin suka sauka kasa ganin kanta tsaye hanyar fita ta nufa ta damu da kayan zakin da ke zube tamkar shara ba ya sa shi karasawa ya shiga ɗibar su alawa cakulet, biskit da sauransu yana tsaye wajen biyan kuɗi yana hangen danejo da ke tsaye bakin mota sai kallon yan tsanan ke, fitowa yayi ya same ta hannun shi rike da ledar ya zagaya ya shiga sannan ita ma ta shiga kiran da muzaffar ya mishi ya sa. ya karkata akalar motar zuwa shagon da sa hannun shi kadai ake bukata yayin da fitar da wasu kaya yana faka motar ya bude zai fita jin ita ma ta bude saboda yanzu har dadi take ji a tsaya ta kai hannun ta ita ma ta bude juyowa ya kalle ta ya ce ina zaki je langwabe kai tai amarya ce tace ni ma zan je bakin nata ya fara kurawa idanu sai kuma ya kalli gabansu da tarin mazan da ke ta aikin su sake kallanta yayi ya ga kanta ko ɗan kwali babu ba laifi duk da tana da duk da tana karamar yarinya amma ba tana da wayo tunda ta kai shekara goma sannan kyakkyawa ce wacce ko mai shekarunka za ka gane hakan da kallo ɗaya bugu da kari farar batar ta nan mai kama da madarar da aka dama da ruwa sannan ga gashinta mai tsayin gaske da silbi dan daga ƙarshen wutsiyar kitson duk ya murmurɗe gashi kuma wanke mata shi da yayi yasa duk yayi kamar zai tsince a gaskiya mutuntakar shi ba za ta bar shi ya shiga da ita a lokacin nan da take amsa sunan matarsa ba a haka don haka ya gyara zama yana girgiza kai ya ce ki zauna a nan yanzu za tahowar muzaffar a sukwane ya sa ya mai da hankalin shi kanshi har ya kara so gaban shi aladabce ce sannu da zuwa ya labaiga ya faɗa yana miƙo mishi littafin da ke ɗauke da lissafe lissafen kuɗi ya ce sa hannunka ne kawai ake bukata Yanzun nan ma ya tafi ya ce yana jiran kayan yanzu shi yasa na kira ka karɓa yayi yana dubawa muzaffar kuma kallon da ya da ita kuma take kallon wani karamin keke da muzaffar ɗin ya sarrafa da katako kasancewar shi kwararren makeri murmushi ya mata ya ɗaga mata hannu ya ce sannu yan mata da kai ta amsa ta masa alamar yauwa tana washe baki sai kuma ta nuna keken da ke hannun shi da yatsarta ta ce abinka mai kyau dariya ya yi ya nuno mata ya ce kina so ne jinjina kai ta ce eh idan za ka bani ba miƙo mata yayi ce gashi to dama yallaɓai na haɗa ma zan ajiye masa a ofis ɗin shi amma sai na sake haɗa masa wani hannun da ta zuro za ta karɓa ya bi da kallo a natse kalli fuskarta da kakkausan kallon da ke nuna shiga hankalinki da sauri ta karɓi keken tare da kawar da kanta saboda zaro idanun da ya yi na mamakin ba ta gane kallon ba kome hannu ya sa ya miƙo ma muzaffar da ke kallon danejo yana murmushi ce bai wannan ko kanwar mu ce duk da baya iya ganin kafafun muzaffar din amma tsabar ya nuna mishi baya son magana yasa ya kalle shi daga ƙasa zuwa sama yana tayar da motar ya ce sai an jima mikewa sai muzaffar din yayi daga rankufawar da yayi yama da neju bye bye ya ce sai an jima kyakkyawa a wani gagauce ya kalli muzaffar din haka kawai ya ji wani bala'in haushin shi tare da wani abu mai kama da tsana-tsana haka bai taba jin yana sha'awar ɗauke fuskar mutum da mare ba irin na yau hakan yasa yanzu sai ya bi shi da kallo mai cike da zallar hararar da kan iya sa mutum ya ji wani bala'i zallar hararar da kan iya sa mutum ya ji bawali da kuma shiga hankali da mamakin wannan sabon yanayin da Khalid musaffar ya bi shi da kallo har ya fita ta ba baki yayi ya tunkari komawa ofis yana ayyana da ban san ka ba da sai na ce ko yara kanana ka fara sai kuma ya tsaya cak tare da kwalalo idanu maganar basu mata jiya bayan ta zo ɗakin shi ya tuna cewa yarinyar nan fa da ya aura kwaila ce bata wuce tsarar su mubina ba da sauri ya sake juyawa ya kalli motar ya furta na shiga uku kar da ita ce matar tashi tab ya faɗa yana wucewa ciki suna shiga falon college yayi tsaye yana son tabbatar da gaske basma yake gani a gidan shi ko kuma takaicin da muzaffar ya sa shi a ciki ne har yake iya hango waɗanda ya tsana a idanun shi da ke bayan shi raba shi ta shigo cikin falon tana faɗin ya fendo ya bendo kin ga sabuwar yata sannan amarya basu mata faɗa tana kallon danejo da taniyi inda ta ga ya bendo ita da hannatu sun ja daga alamar dai tsayayye take mata kan wani abin da take sanyi ita kuma hannatun ta hana Kallon da danejo ta yi sai dai da ke bata fahimci me take nufi ba sai kawai ta ce mata ina kwana ko ba komai dai ai ta gane ita ce amaryar da suka zo bikinta sai ta mike tana ajiye karamar jakar ta fuskar ta dauke da fara'a ta nufi inda yake tsaye tana faɗin sannu da zuwa di ai tun ɗazu na zo aka ce kun fita kai da amarya juyowa ta inda danejo ke nunowa mama fatu yar tsanarta da keken nan sannan ta ɗora da shine na ce har an fara fita cin amarci ne kyalkyalewa ta yi da dariya cike da iskilanci ta ce to a ci amarci lafiya wani banzan kallo ya mata sannan ya raba ta ya wuce da sauri ta bayan shi da kallo ta ce yalla bai makullin na nake so akwai abin da na zo ɗauka bai juyo ba haka ma bai tsaya ba sai da ya saurin shi ya karo inda ya isa gaban ɗakin na ta ya ciro makullin da ke tare da na da na ɗakin shi ya buɗe sannan ya karasa wajen maman shi kama ta yayi ya kalli hannata ya ce za mu tafi wajen malam ne ki zauna tare da danejo jinjina kai ta ita ce allah ya tsare da amin ya amsa ya amsa sannan ya wuce ɗakin maman na shi ya saka mata hijab sannan suka fito bai sake kallon inda ɗakin basu mai ki ba bare ya kalle ta sai da suka fito dama bai shigo da motar ciki ba ya kalli Bello da ke gaishe da mamansa ya ce ka gane yarinyar nan da ta shigo gidan nan yanzu jinjina kai yayi da girmamawa ya ce eh bai na gane ta ai ita ce daga mishi hannu yayi ya ce tunda ka gane ka ci da kyau daga yau bana so ka sake barinta ta shigo gidan nan idan kuma kai wannan kuskuren ku baya tare da jin numfashi suka wuce tsaye ya bar shi yana mamakin wai me ke faruwa ne yaushe ne aka shigo da ita a matsayin amarya washe garin ranar ya fita tare da ita ba ta sake dawowa ba sai yau kuma sai ya ce kar a bar ta ta sake shiga to lafiya hakan ma dai hannata abin da take ta tunani kenan tun jiya sai dai ita da shi babu wannan fuskar da za ta iya tambayar abin da ya shafi rayuwar shi don haka take shan mamakin ta ita kadai ganin kiran Dr. Jamila ne yasa ya dan rage guntun tare yasa ya rage gudun tare da dukar tare da daukar kiran gaisawa suka yi kafin Dr. Jamila ta ce na duba kayan da ka turo kuma na turo maka waɗanda za ta na zaɓa ka duba ka gani jinjina kai yayi yana kallon hannun maman shi da take kokarin bude wajen ajiyar takardu da sauransu ya ce shi kenan Jamila in dai sun burge ki kawai ni ma san man kawai ki magana da Abbas a ɗora kayan a mota a kai gida sanyayyen murya yayi sosai yace ke kuma tunda ba ki aiki yau dan Allah ki taimaka ki je gidan sai Hannatu ta taya ki gyara ɗakin da farin ciki Dr. Jamila ta ce shikenan amma kayan waye murmushi kamar yana gabanta yace idan muka haɗu zan faɗa miki daga inda take ta buga tagumi tana sakin murmushi Don wani tunani ne zuciyarta ta mata yanzu yanzun nan wato ko dan ya san ita din marainiya ce kuma tana fuskantar tsangwamar ɗan uba da matan uba sannan ta san ya fahimci abin da take ji game da shi shi yasa yake son yi mata bazata dan ya faɗa mata auren shi da basma abu ne da ya zo mishi a haka kawai ba tare da ya shirya ba kuma ke za ki gyara wa kanki ɗakin kauyen tsibiri tibiri suka je kai tsaye ya ga babban malamin da shi ma ɗaya ne daga malaman da ya yarda suke masa jinyar mahaifiyarsa don bai yarda da duk malamin da idan ya je zai ce mishi yanka kaza ko binne ko tone ba ko saukar da aka mishi ta satin da ya wuce ma malamin nan ne ya tura almajiransa yanzu ma tsakiyar suka saka ta shi da malamin inda yake mata karatu sun ɗauki awa ɗaya ba wani abu da ya sauya kafin malamin ya tsagaita da karatun ya kalle shi ya ce Khalid dan ba mu wuri ko aladabce ya jinjina kai ya saki maman nashi ya fita a ɗakin gyara zaman shi malamin yayi ya kalle da sosai ita ma kuma shi take kallo ta kakkausar murya amma a tausashe ya ce me yasa kuka yi shiru me dalilin ku na tsanar yaron nan taimakon mahaifiyarsa yake kuma kowaye shi abin da zai yi kenan sai da ta sauke numfashi a yanayi kamar na mai lafiya sannan ta ce dole ne mu tsane shi a dalilin shi aka dakatar da yankan da ake mana na duk shekara sannan yanzu ya rinka fafutukar sai ya raba mu da ita to bai isa ba ka faɗa mishi bai isa ba ciwon Fatima ba mai warkewa ba ne idan kaga ta samu lafiya to rohinta ne ya ya bar gangar jikinta wani kakausan kallo malamin ya mata yana girgiza kai yace ba za a muku yankan ba kuma tunda ba tunda ba ku kuka halicci kanku ba to za mu kai karar ku ga ubangijin al'arshi sannan ina so ku sani ku shafa wa yaron nan lafiya hantarar da kuke sawa mahaifiyarsa tana masa ta aibata shi da take yi ya ishe ni haka ku canza wata hanyar nuna kiyayyar taku a gadarance ta kalle shi ita ma ta ce to me zamu masa to me mu masa mu rinka goya shi muna bashi abinci a baki ba hanyar da ba mu jaraba ba tun yana karami muke jifansa da ciwuka kala-kala da jafa'i amma duk ta inda muka bi sai wannan kawun nashi ya lalata mana tsari a mugun tsawace ta zaburo ta ce me kuke so da mu bayan karya mana alkawari kuma so kuke mu shafa musu lafiya su rayu cikin farin ciki wani irin zaro idanu ta yi kamar za su faɗo kasa ta girgiza kai ta ce ba zai yiwu ba na rantse maka da kakana da ya kulla alkawarin nan da kakan gwarzo sai na raba su da farin cikin rayuwa rai a bace ya juya bayan shi ya ɗauko kwarya da ruwa a ciki ya sake juyowa kanta ya sa hannu yana ɗiban ruwan yana faɗin tunda haka kuka ce to mu zuba da ni da ku kun san ba ku fi karfin ubangiji ba kuma da yardar Allah ko dan ɗawainiyar da yake da mahaifiyar shi zai samu farin cikin da kuke neman dakile masa wani kallon raini ta mishi ta ce sanin kanka duk yunkurinku na mu bar jikinta ita yake cutarwa yanzu ma ita zaka jika da ruwa ba mu ba Lifta ta faɗi kwance alamar sun bar jikinta da sauri ya mike tsaye yana faɗin bismillahi sai kuma ya shiga yayyafa mata ruwan addu'ar sai da yayyafa mata sau uku ko motsi ba ta yi ba sannan ya ajiye kwaryar ya tsira mata idanu girgiza kai yayi cike da jimami da tausayin halin da baiwar Allah nan take ciki abu shekara da shekaru amma har yanzu babu sauyi a yanzu kam zai iya cewa Allah kadai ya barwa kansa sani na kin samun lafiyarta don kuwa ba inda yaranta bai shiga ba don nema mata lafiya tunda Allah ya buwace masa arzikinsa arzikin shi na kanshi duk inda zai ji mai magani yakan je da kudirin kashe ko nawa ne don samun lafiyar ta sai dai idan ya ga wajen neman lafiyar an kaucewa hanya ne kawai sai ya hakura don ba zai yarda ya yi shirka ba wajen sama mata lafiya da yin haka ya gummace ta dawwama a haka don kuwa dalilin rashin lafiyar ta kenan shirkar da ya hana a ce ta hana silar ta gyara babbar rigarsa ya yi ya fita ya samu karit wajen almajiran shi suna dan hira yana ganin shi ya taso ya ce malam ya dai ina mama am numfashi ya sauke kafin ya ce ka yi hakuri kamar kullum yau ma ba a dace ba sanyayyen numfashi ya sauke ya sadda kansa kasa dafa sai ya ce kar ka damu kaji Allah ya fi su kuma insha Allah kai ne da nasara ba su ba yanzu ka je tare da su lawar ka karasa aikin alkhairin da ka fara shawarar da zan baka ita ce kaso na farko ka yi wa mahaifinka da nufin Allah ya bashi ladar na biyu kuma ka yi wa mahaifiyarka Allah ya bata lafiya na uku kuma kanka dagowa Khalid yayi ya kalle shi da mamaki ya ce malam ni kuma idan akwai abin da nake da bukata bai wuce lafiyar mama an ba jinjina masa kai ya ce na fi kowa sanin haka Khalid sai dai daga maganganun da muka tattauna da su na fahimci tsananin kiyayyar da mutanen boyen nan suke maka kuma akwai yiwuwar su ci gaba da daukar fansa a kanka don sun faɗa min su ne musabbabin ciwukan da aka rinka jarabtar ka da su tun kana karami amma Allah bai ba su sa'a akan ka ba kallon malamin yayi irin kallo sosai mai tattare da mamaki sai kawai ya jingina kai ya ce insha Allahu malam za a yi yadda ka ce jinjina kai yayi shi ma ya ce sai kun dawo zan turo yarinyar waje na, sai ta zauna tare da mama maman naka har san da za ta farka jinjina kai yayi ya ce shikenan malam juyawa ya karasa wajen da su lawar suke yi suke yi mishi magana su uku suka miƙe inda suka rufa ma Khalid din baya don kuwa aikin dasa bishiyoyi ne da ya fara tun wancan satin zai je ya karasa da kuma famfuna da yasa ake kafawa a wuraren da babu ruwa sosai daga ciki har da bakin kasuwar garin da kauyuka da dama ke shigowa cinta da kuma tsakiyar kasuwar zai iya cewa ya ga sauyi sosai sanda aka bashi shawarar ya yawaita sadaka da kuma yin sadaka mai gudana don gaskiya sosai yanzu maman shi ta daina kubce-kubce sai fita ko yanzu tana son fita amma ba kamar da ba hakan yasa yake ci gaba da ayyukan alkhairin ya sani wata rana ubangiji zai dube shi ta jima a ɗakin kafin ta fito tana jin akwatinta da ta ɗuro kaya a ciki rufe ɗakin ta yi da makullin sannan ta zage shi ta sa a jakarta ta nejo na wasarta da yar tsanarta ta yi tsaye a kanta ta ce amarya wasa ake ɗago kai ta yi ta kalle ta yanzu ma dai bata fahimta ba fahimta ta yi ba don haka ta mai da kanta ga abin da take yi sai hannatu da ke zaune tana lura da danejo ta ce hajiya kin fito unguwa za ki je ne a tsawace basu ta ce ke da Allah yi min shiru munafukar banza munafukar hofi dama zaman ganin fita ta kike yi to ban sani ba jan akwatin yi tana faɗin ba ku ajiye komai ba sai na idan sai sa idan tsiya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 da sunan Allah mai mai jin ƙai a littafin carban kwai. kashi na goma sha takwas sabta da kukan amma kuma tana rera shi a kasan makoshi da mm ye ha. baya baya ya fara yi da motar yasa da nejo haɗe kukan da ta kalle shi tamkar ba ita mai ba ita ce mai kukar ba ta ce yawo za mu je to ban ɗauko takalmi na ba fa